bismillahir rahmanir rahim kafin mu tsinduma a cikin shirin ina mai sake tunatar da wanda bai danna mana subscribe ba da ku danna mana subscribe sannan ku taba kararrawa domin ci gaba da samun duk wani labari da zarar mun dora ziyad kashi na goma misali sha biyu suka fito break inda kuma kowane yaro ya fito da lunch box ɗinsa yana cin abincinsa yayin da wasu ke ta wasan su wucewa ta zo yi za ta koma gida nan ta gansa kwance yana bacci yayin da lunch box ɗin ke gefe a ajiye lallaba ta ta je ta bayan bishiyar tare da kuma ɗaukar ganyen maina ta zuge lips ɗin jiki sannan kuma ta shiga sanya ta shiga sanya masa a kunni tana yi masa tafiyar tsutsa da shi a fuska saurin kawo hannunsa yana kuma korarwa don kuwa ya ɗauka ko wani kwaro ne dariyar da ke son kawo mata ta gimtse tana kuma toshe bakinta sake kai tsinken a karo na biyu tana so sa masa kunnan hannu ya sake kaiwa da sauri ya bige yana kuma korarwa yana korarwa da hannunsa gimtsa dariyar ta ta ce sai gimtsa dariyar ta ta yi sai da ta yi mai isar ta kafin kuma ta sake kai tsinken setin fuskarsa zuwa hancinsa furzar da hanci ya fara yana kuma goge-gogen fuskarsa dariyar ta da ta kusan fitowa ne fili ta gimtse masa kan kuma ta sake kai tsinken a karo na hudu karab ya cafke hannun nata yana kuma bude idanunsa ido ta waro kafin ta fara jan hannun nata sai dai ta kasa kwacewa ka yi haƙuri don Allah ya ji ta faɗa cikin zazzaƙan muryarta jawo ta yayi ta fito daga bayan bishiyar na ya ce ke kika san abin da kike faɗa what are you doing here ya faɗa cikin tsare ta ba komai fa nothing Oh, oh zuwa kika yi ki lashe ni? Dama na san shiryawa ki kuka yi da ke da wancan yayan naki. Duk da dai na ga kamar shi salihi ne, unlike you da kuma nake tunanin mai ya ce ke. Sosai idanunta ya yi zuru-zuru bata taɓa tsokanar so kalar wani ko wata ba sai a kansa gashi kuma asirin ta ya tono dan ita ma bata san me ya sanya ta ci tana son aikata masa hakan ba your eyes are so large and scary you look exactly like a hundred years witch who even know if you are one what do you want from me ya faɗa yana cikin hannun yana cika hannun nata kallansa kawai take idanunta na tara hawaye don ta fahimci zagin ta yake yi duk da abubuwa kaɗan-kaɗan take tsinta a cikin maganar tasa ta san meye ma'anar which kenan maiya ya ɗauke ya ɗauke ta kenan take this i don't want it okay ya faɗa yana ɗauko kulan lunch box ɗin ya dire a gaban ta, sannan ya ce mata get out of here buɗe kular ta nan ta gabe ko buɗe abincin ba balle ya taɓa doya ne soyayye da kwai sai yaji a gefe ɗaya ta ɗauka tare da yin bismillah ta kai bakinta ta fara ci Oh girl, I have escaped millions of traps before. So what made you think that your silly plan will make me fall for your stupid trap? Get out of here. I don't want to see you here, your face. da da waturan eyes dinta kawai take kallon sa haka ya sanya shi kau da fuskar sa daga kallonta yana jin kamar ma ya make ta nan wurin don haushin da take da takaici a haka ta gama cinye abincinta ta tashi ta yi hanyar islamiyyar su zuciyarta babu daɗi saboda ta ga kamar baya son taimakonta da kallo ya bita yana kuma furta tangot, kafin kuma ya koma ya yi kwanciyarsa yau ma da yamma bayan an tashe su ne daga islamiyya yana nan zaune inda yake suka zo wucewa ita da jafar ɗauke kansa daga kallon da take yi masa nan jafar ya ce da ita ke da allah wai ba za ki daina kallon shi ba ne ɗauke idan ta tana kuma maidawa kan jafar ɗin Nan kuma yace ni ban ce ki kalle ni ba cewa ne ki daina kallon sa ya faɗa yana kama hannunta suka yi gaba da sauri kamar kullun sallama suka yi suka shiga gidan nan nan suka tarar da umma suka tarar da umman su tsaye da wani mutum take kuma take kuma fuskar Jafar ya canza yana bata rai kamar jiran su yake nan yace yauwa kuma waɗannan gantalallin yaran naki kuma ki san yadda zaki da su in dai ba za biya ni kuɗin hayan nan da ƙarshen sati ba to ki tabbata kin san ki tabbata kin san inda dare taimaki. Ya ya karasa cikin kumfar baki shiru mahaifiyar su dai tana kuma sauraron su kafin kuma ta ce don Allah Alhaji ka yi hakuri ka ƙara mini zuwa ƙarshen wata insha Allahu da zaran an biya albashi zan tabbatar da na baka kuɗinka a cike ai ba sai ka tona min asiri a gaban yaran ba kuma dan Allah ka daina aibanta min ya'ya dan kuwa baka san wahalar da na sha wurin tarbiyyantar da su ba in dai kuɗin ka ne insha Allah na yi maka alƙawarin biyan ka zuwa nan da ƙarshen wata o dai dai komai koma dai menene ki tabbatar da kin tanadi kuɗin nan dubu goma sha biyar cur tun kafin ma na haɗa ki da hukuma wallahi haka kurum ke ke kai kai da haƙƙinka ka rike a hana ka a rike a hana ka ya faɗa yana buɗe kofar ɗayan fat ɗin ya shige nan ta ce haƙƙin marayu ne ko ka manta ni? nan ya dawo da wuri ya ce mata me kika ce bata kula sa ba ta haɗa kan 'ya'yan nata suka wuce mu je nan suka shige fat su suna rufe kofa ofa ya ce za mu ga mani yana komawa ciki umma wai me ya ya kawu sale yake miki haka ne ko da ma ba abban mu bane ba ya gina gidan nan ne to ni kam ya na iya ne da shi dan Allah Jafar ai da ma idan mutum ya fi karfinka kawai ka kai kukansa ga Allah kai ka kai kukansa ga Allah shi zai yi maganin azzalumai idan ni bani da yadda zan yi da na kwato muku haƙƙinku da dukiyarku da ya cinye ai akwai Allah kuma yana ganin komai shi ne wanda zai kwatar muku abinda babu wanda ya fi ƙarfinsa kuma ku je ku ɗau abincin ku ku ci ta faɗa tana ficiya zuwa ɗaki ta bar su nan falon idanunta na tara hawaye da farko duk suka bi ta suna mai jin tausayin mahaifiyar tasu matuƙa a kuma cikin zukatansu don kuwa ba ƙaramin ƙoƙari take yi a kansu ba na ganin ta inganta rayuwarsu tana kuma iya sadaukar da komai tana kuma iya sadaukar da komai nata a kansu burin ta shine rayuwarsu ta inganta ta kuma yi kyau ba taɓa barin su sun yi kuka rashin uba ba ita ce ta zame musu uwa sannan kuma uba duk wani abu da uba ya kamata ya yi ita ce ke yi musu duk da wa ɗan uwan mahaifin nasu yana raye sai dai babu abin da yake musu dukiyar da mahaifinsu ya bari ma ya yi naƙe-naƙe a kai a cewar wai zai kula da rayuwar 'ya'yan da ya bari wanda hatta gidan da suke ciki na mahaifinsu ne ya gina sa kuma ya gina ta sai dai duk da haka wai sai sun biya kuɗin haya wannan daidai da naira biyar bai taɓa kashe musu ba kuma cikin wannan kuɗin ba komai mahaifiyarsu ce ke yi musu kasancewa tana aikin gwamnati kuma albashinta babu laifi da shi take musu dukkanin bukatunsu kafin ta yi na kanta ma shi ya sanya masu ma suke burin wata rana su girma su sanya mahaifiyar cikin farin ciki fiye da wanda ta ba su jabar ne ya bita ta ɗakin don kuwa ya san kuka take yi dina kuwa kula dina kuwa kula ta ɗauka ta ɗebi abinci a ciki ta ficewarta kwance ta same sa idanunsa na kallon sama motsin da ya ji ne ya sanya shi dago da kansa ganin ita ce din dai ya sa shi rufe idanunsa yana jin kamar ya tashi falfalle fuskar ta da mari tsabar takaici ya mai me take nema daga gare sa kowa gudun sa yake yi sai dai shi yayin da yake gudun yake gudunta shine ita take son shigowa rayuwarsa sam baya son hakan musamman ma da bai san ta ba bai san daga ina ma take ba ga ta kuma yarinya karama hakan sa san ma baya so ta dinga kusanto shi to dan kar ma ta sa mutanen unguwa su fara zargin sa da wani abu su yi masa korar mutunci dan kuwa ba zai so barin area nan ba saboda he feels safe there san baya kaunar sa da wasu kuma yanzu ya fi son ya yi rayuwarsa shi kadai ba tare ma da takurar wani ko wata ba amma na yarinyar na neman takura masa ajiye kular ta yi kawai ta juya ce tafiyar ta inda kuma ya bi ta da kallo yana mamakin abinda ya hana ta tsaya kallon nasa yau gashi kuma ya ga kamar marinta a ɓace yake fuskata a daure. ko da ta koma gida a bakin kofar shiga ta ci karo da kawun nasa yana shirin fita dan ya hube ce a haf an fita yawon gantalin ko yarinya ko kayan makaranta ba ta ce ba amma ta ɗau gun kafafun nan nata ta fice saboda ba a yi mata tarbiyya ba kin je inda aka saba kakule ki a baki kuɗin ko to tunda haka ko har tunda haka uwarki ta koya miki za ki daina kallo na ne da waɗannan idanun naki kamar na mujiya ko ko sai na sanya hannu na tsokale su munafakar banza da wofi za ki wuce ne ko ko sai na haɗa wannan kan naki da bango tukun tsinanniya kawai da sauri ta shige ciki tana haɗawa da ɗan gudu don kuwa sam ba ta kauna abin da zai haɗa ta da kawun nata saboda ba mutumin kirki bane ba shi baya ganin mutuncin mahaifiyarta shi ya sanya mata tsanisa daga shi har matarsa rabi'atu san ba su san meye tausayi ba shi ya sanya take jin tsanansu a ranta sosai Bangaren Ziyad kuwa abincin ya bude ya gani shinkafa ce da wake da mai da yaji wanda ta yi maida maida ta yi ya rufe don kuwa shi fa ba wai ya iya cin irin abincin nan bane ba shi da yanda zai yi ne kawai sati ɗaya kenan dina na kawowa ziyad abinci sai dai taurin rai da kuma rashin yarda irin nasa ya hana sa ci ga kuma wulakanta ta da yake yi duk da baya so amma ya ga alamun kamar yarinyar bata da zuciya komai yayi mata za ta nuna ta yi fushi sai dai kuma washe gari zai sake ganin ta da wani kula abincin kuma yau kuma throw out bai ganta ba bai ga wulwulawarta ba ko na yayan nata ba hakan ya sa shi jin daɗi sosai don kuwa a ce wasu sun gaji da shi ne shi ya sanya suka haƙura ba su samu abin da suke so ba shiru shiru kwanaki hudu sun wuce baya ganin dina sai yayanta da yake ganin girmawarsa kullum idan za shi islamiya ko makaranta tun yana jin daɗin haka har kuma ya ji zuciyarsa ta daina jin daɗin haka yau dai ya yanki shawarar tarar jafar ɗin don tambayarsa ko lafiya baya ganin ƙanwarsa bayan an tashi ne daga islamiyar kamar kullum jafar ya zo wucewa na ya ce da shi he tsayawa jafar din ya kafin kuma ziyad din ya karasa wurinsa ya ce how are you fine ya ba su amsa a takaice kamar kuma ba zai yi magana ba ya buɗi baki ya ce ina kanwarka me yasa ba na ganin ta ta daina zuwa islamiyya shiru jafar ya kamar zai yi kuka nan ya ce dina what is wrong with her is she okay ya faɗa cikin ɗan damuwa kai girgiza masa alamun a'a kafin kuma ya ce ni ma ban sani ba ban san wani hali kanwata take ciki ba ban sani ba ko tana lafiya ko kuma sun yi mata wani mugun abun ba me kake nufi su waye suka yi mata mugun abu kallon ziyar din yayi kafin kuma ya yi gaba ba tare da ya ba su amsa ba saurin bin sai ya ce tanni kawu ne ya ɗauke ta ya kai ta ƙauye ya ce kuma ba za ta dawo ba har sai Umar mu ta biya su kuɗin hayarsa idan ba haka ba kuma ba zai dawo da ita ba kuma zai aurar da ita ga ɗan sarkin ƙauyen wani irin bugun ziyad ya ji zuciyarsa ta yi lokacin da jafar ɗin ya ida maganarsa wanda bai san ma da cewa jafar ɗin ya wuce ya yi tafiyarsa ba he was shocking for a moment jin cewa abinda ya fito daga bakin jafar ɗin he can't live how cruel people can be Duniyar nan ta cika da azzalumai da yawa. He feels so sorry for little Dina. How comes da ma aurar da yarinyar mai karancin shekaru kamar wannan? He could not believe it. Addu'a ya ce Allah ya sa mahaifiyarsa samu kuɗin ta biya sa ya dawo da Dina. Samun wuri ya yi zauna zuciyarsa cinkushe yana jin babu daɗi sosai. Haushin kansa ne yake kama sa idan ya tuna irin wulakancin da yake mata idan ta kawo masa abinci. amma haka nan zai rufe idan sai ya gasa mata magana son ransa duk da don ta ji haushi amma hakan baya tasiri haka nan ya kwana da tunanin dina da halin da take ciki ya tashi da shi so yake sake ganin ko da sau ɗaya ne ya bata hakurin abin da ya mata sannan kuma ya mata alkawarin ba zai sake yi mata hakan ba yarinya ce karama amma kuma zuciyar manya gare ta I'm so sorry ya faɗa cikin rauni zuciyar na yi masa zafi tare da jan haushin kansa sosai da ya san hakan za ta kasance da ba zai taɓa ɓata mata ba a rayuwa wani satin ya sake wucewa amma babu dina babu labarinta sai jafar kaɗai da yake ta gani na kuma wucewa kullum shi ma fuskarsa babu walwala da alamun dai ba ƙaramin kewa ya ji na rashin 'yar uwar tashi ba kusa da shi ba It is been two months kenan da batan Yarima Ziyad. Tun mutane na ɗaukar abun wasa har ya zo ya wuce tunanin sabida ganin yadda ran sarki yake ta ƙara ɓaci a kullum. Yayin da kuma ya sanya aka garkame duk wani bawa ko dogari da ya taɓa wa Ziyad dan a rayuwarsa. Ba za su fito ba har sai Yarima Ziyad ya dawo ko kuma an samu labarin inda yake ko da kuwa za a ɗauki shekaru masu yawa ne. Hukunci mai tsanani aka haɗa su da shi kama daga kan mula hakim da ma kuma duk wani wanda ya taɓa musguna masa haka ma yake a ɓangaren abdulhakim ɗin da ɗansa suraj hukuncin da sarki ya musu shine ya karɓe duk wani abu da za a gani a danganta su da wanda suka fito daga gidan mulki ya kwace hatta haɗaɗɗen gidan da suke zama suke kuma takama da shi ya kwace shi daga gare su inda suka koma rayuwa kamar ta talakawa har sai Rimas ya bayyana That Ashwale yaushe ne zai bayyanar da kansa mu fita daga cikin wannan karamar rayuwar just take a look at me kamar ni da great suraj a ce ina rayuwa a wannan kangon abokai na duk sun gama raina ni ma wallahi abi duk kai ka ja mana dan baka kira ni da baka kira ni na dawo ba da yanzu ina can school abuna ina kuma holewa ta duk girman school ba da ma kuma squad dinmu ni ake ganin na fi girma saboda irin barin kuɗin da nake yi amma kaga inda nake rayuwa yanzu a imagine idan friends ina suka gano ya kake tunanin zan ji wani irin kunya kake tunanin zan ji it is been two months na amma ji nake yi kamar na shekaru ɗari a ciki a cikin nan just take a look at this rusted place please tsaki ya ja ya ƙarshe cikin ƙunan rai kamar zai yi kuka taɓa baki abdulhakim ɗin ya ce ko ma dai me zaka ce ka faɗa ni ka faɗe sa anan gurin kada ka kuskura ka yi sibitar baki a gaban kowane dogari idan kuwa ba haka ba kai kanka sai ka raina wayanka ka gode wa Allah ma ana baka ci da sha amma a haka kace complain ko wai ba zan yi complain ba dama ai haka zaka ci saboda duk laifinka ne kai ka jawo hajiya ɗin nima ba za ka iya tattaka sa da kanka ba sai ka kira ni yanzu fi sabilillahi ka duba halin da ka jefa ni fa duk wani ɗa da ke cikin masarautar nan is out of there suna karatun su cikin kwanciyar hankali expect me da great me Hafi za ta ce min ta koma gurin bokanta sannan kuma ya ce mata Ziyad na rayu. sai dai fa ya kasa gano inda yaron yake dama kuma da ma kuma yaushe ne zai dawo a fusace is a ce what The rascal is alive then to uwar menene yake yi da ba zai dawo ba this is bad i wish na san inda yake ya faɗa cike da mugun takaici Kallon kallonsa abdulhakim ya kafin ya ce kana tunanin zai dawo ne idan ma kana tunanin hakan ne to ka gaggawar kauda shi a ranka ta yaya kake tunanin in tunda ya samu ya tsayartar da rayuwarsa zai kuma dawowa wana ba na tunanin zai dawo ko nan da shekaru ɗari ne hello no hell no bakin kai ɗan ɗanyen kashi abi dole ne ya dawo ko kana tunanin zai yafe zai zaluncin da aka yi masa ne ni na san zai dawo sannan kuma da zaran ya dawo wasan za ta fara tsakanin ni da shi ne